dukan yabo da godiya da jinjinawa da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da gudunmawarsa da kariyarsa. Wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye Allah ya shiryar da mu wanda Allah ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi. Salatin Allah da ɗaukaka da daraja da girmama su tabbata ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa cikamakin annaba shugaban manzanni wanda Allah ya aiko shi rahama ga talikai da alayansa da sahabbansa masu daraja da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama. Masu mu a wannan shiri na kundin tarihi a baya mun yi bayanin yadda ta kwashe tsakanin musulmi da kuma ƙurashawa kafirai a yaƙin Badar, wanda shine yaƙi na farko babba da musulmi suka fara tunkara tsakaninsu da kafirai. An daɗe dama ana jin haushin juna, don haka wannan yaƙi ya zama kamar kecereni ne tsakanin wato kallon da kafiran maka suke wa musulunci da musulmi kuma wannan yaƙi shi ya zama mabuɗin nasara da al'ummar musulmi suka samu domin sun karya waɗanda suka fi kowa ƙarfi a cikin larabawa sun kuma karya waɗanda suka fi musguna musu sun karya waɗanda asali danginsu ne domin lokacin da ake yaƙin badar wato ɓangarorin guda biyu kusan ‘yan uwan juna ne, a wani ɓangaren za ka ga ga uba, a ɓangaren musulmi ga ɗa, wani ɓangaren kafirai ga uba, Bangaren musulmi gaɗa, gawa a nan ga ƙani a nan, wato kusan dama an san juna, kuma dangin juna ne, tare aka girma wasu masu suka haifi wasu, amma addini ya raba, saboda waɗannan sun yi imani waɗannan ba ba. Daka a wannan guri an fafata kuma kamar wato shi Abu Jahil wanda shi ne kwamanda in chief na ɓangaren kafirai, wato ya faɗi ƙasa, kuma sahabbai wasu matasa guda biyu ‘yan Madina ne suka kashe shi, Abdullahi bin Mas'ud ya zo ya ƙarasa shi. har da suka zo suna musun a cikin su waye kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nuna min takobin ku. da suka daga takobban su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli jinin da ke jikin kowace takobi yace ku kuka taru ku bi kuka kashe shi a waɗannan matasa 'yan Madina saboda labarin da suke ji na Abu Jahil da irin yadda ya matsa musulunci da musulmi suka ɗauki albashi cewa ko in Allah kai su yaƙi su ba wanda za su tankara sai shi ko shi ko su kuma Allah ya ba su nasara suka zubar da shi ƙasa suka raunata shi kuma Abdullahi bin Mas'ud ya zo ya ƙarasa shi ya guntule kansa. Haka nan wato Umayyatu bin Khalaf wanda ya fi kowa matsawa Bilal da duka da ɗauri da ja a ƙasa da sa shi a rana da ɗaura masa sarƙa da sasari ya sa yara su ta jifansa suna tattaka shi. Yau sai gashi shi ma sun haɗu wato Bilal ya samu nasara ya faɗo da shi ƙasa ya kashe shi. Haka nan duk manya-manyan nan da suka ce ba za a yi musulunci ba waɗanda suka ɗauki wato tumbin ko ko mahaifa na tsohon raƙumi suka ɗora a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin yana sallah ya musu addu'a dukkaninsu baki ɗaya waɗannan sai da aka ga gawawakinsu sun mutu kuma aka gansu a ƙasa wato har annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka tara gawawakin gabaki ɗaya waɗanda aka kashe su saba'in ɗin nan ya wato sa a zuba su a wata tsohuwar rijiya da take a nan badar bayan an zuba su a wannan rijiya ya zo kan gawawakin su ya tsaya ya yi musu magana ya ce, To, ku kun yi alkawari cewa ba za a bauta Allah ba za a yi addini ba, yau gashi Allah ta'ala ya kashe ku ya ɗaukaka addinin musulunci. Shin kun samu abin da nake gaya muku cewa in ba ku ba Allah ba zai muku azaba gaskiya? Sai sai dina Umar ya zo ya ce, Ya Rasulallah ya kake magana da gawawaki bayan sun mutu sun zama mushe. Ice, ai kai da kake nan makafi su ji ba. Allah ya sa musu ji amsa ce kaɗai ba za su iya bayarwa ba. Da da wannan ne ta ƙare da waɗannan mutane saba'in waɗanda aka kashe su kuma saba'in aka taho da su. Waɗannan saba'in da aka taho da su sai annabi sallallahu alaihi mu ya nemi shawarar sahabbai kamar da Ibn qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad cewa ya za a yi da waɗannan mutum saba'in da aka kama sayyidina umar ya ce ni shawara ta a yanka su ka aba kowa ya koma gida kowa a kashe shi wannan shi ne zai nuna wa duniya cewa tun da har dangin mu a ciki kowa a haɗa shi da ɗan uwansa ya kashe shi don mu nuna musu soyayyar musulunci da ‘yan musulunci ta fi jini in ba addini a cikinta. To, aka ce, akwai mai wata shawara kuma, Sayyidina Abubakar ya ce, Ni shawara ta ba a kashe su ba ne, a ɗora musu fansa kowa ibiya fansa. Yanzu wannan gwamnati ta mu sabuwa tana buƙatan kuɗi. Wannan kuɗi da suka fanshi kansu da shi, za mu yi amfani da shi mu tayar da komaɗa na tattalin arziki na wannan sabuwar gwamnati ta mu. Sannan kuma in Allah ya shirye su riba ta biyu kenan, wato sai su musulunta sai kaga kuma sun zo sun amfana musulunci daga baya. To wannan shawara ta Sayyidina Abubakar a shawara ce mai ƙarfi domin ta bayar da mafita guda biyu kuma ta zo da alheri guda biyu. Hakanan shawarar Sayyidina Umar shawara ce mai ƙarfi don za ta nuna izzan musulunci da ɗaukakarsa. To ruwaya ta zo wato a cikin Ibn Kathir da Musnad na Imam Ahmad cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki shawaran Sayyidina Abubakar na cewa ɗora musu fansa su biya kuma Allah ya shirye su su musulunta haga an ci riba biyu kenan bayan ya yaba wa ra'ayin kowanne kamar yadda ya zo a cikin zadul ma'at ya yaba wa ra'ayin sayyidina abubakar cewa kai sayyidina abubakar wannan shawara taka ta nuna halinka ya yi daidai da irin halin annabi ibrahim da yake cewa faman ani fa innahu minni wanda ya bi ni shine nawa wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda kuma ya saba min to kai mai gafara ne mai jin kai kuma halinka yayi daidai da na annabi Isa da yake cewa in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim bai ce wa in tu'adhibhum fa innahum ibaduk kaga sai wato yace in kai musu azaba bayinka ne in kuma kai musu gafara dama kai mabuwayi ne mai hikima wato magana annabi Isa da annabi Ibrahim akan kafirai ta zamo da sassauci a ciki da nema musu afuwa da jin kai saboda haka sai ya zama wannan yayi daidai da irin halin annabi Ibrahim mutum ne wato irin halin annabi wato ko kuma mu ce wato sayyidina abubakar domin hali ne na taushi amma tare da imani kuma halin sayyidina umar ya yi daidai da halin wato annabi musa da ya wato ya addu'a a kan fir'auna yace rabbana innaka ataita fir'auna mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawal azabal alim kun ga ana annabi Musa bayan Fir'auna ya tike shi sai ya addu'a cewa ma a halaka Fir'aunan gabaki ɗaya da shi da gidansa a halaka kowa dukkan Allah ya bar su ma saboda haka anan <clears throat> yayi daidai ra'ayin sayyidina Umar yayi daidai da wannan magana ta annabi Musa sannan yace kuma kayi dai kama da annabi Nuhu da yace rabbi la tazar alal ardi al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara kun ga anan ra'ayinsa ko shawararsa ta yi daidai da waɗannan don haka kowanne shawarar da ya baya a bakar ce, kuma kowanne cikinsu ya ɗau hali daga cikin halin annabawa, wanda shi annabi wato Ibrahim da annabi Isa wato mutane ne waɗanda suka yi addu'a na Allah ishiri mutanensu. Hakanan kuma annabi Musa da annabi Nuhu sun yi addu'a Allah halakar da mutanensu da suka kangare musu. Da haka shawarwarin waɗannan sahabbai manya guda biyu kowanne aka ɗauka aka yi amfani da shi akwai alheri a ciki. To amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai rinjayar da shawarar saidina Abubakar aka ɗora musu fansa ta kuɗi aka ce kowa je kawo kuɗi adadi kaza ya fanshi kansa to amma akwai mutum biyu waɗanda masu tsananin gaba ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ukubatu bin Abi Mu'ayth wanda muka ce a maka hayya ne mai tofa Annabi sallallahu alaihi wasallam mai yau a fuska wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a sake shi ba ko nawa ya bayar a kashe shi sannan akwai Annadaru bin Al-Harith wanda shi ma ya daɗe yana zagin musulunci har izgil yake wa Qur'ani to shi ma yau gashi ya zo hannu da haka shi ma aka ce ba za a karɓi fansa a kansa ba a kashe shi sauran kuwa aka ce kowa ya bada fansa har sahabbai suka yi shawara suka ce to ai ga ammin annabi an kamo ham a wato abin nan Abbas al Abbas yana ciki sai suka ce ya rasulullah za mu saki Abbas domin mun ga dan uwanka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce kak ku sake shi kak kuma ku rage masa ko sisin kwabo sai ya biya yadda kowa ibiya so da haka sahabbai suka ɗora ma fansa shi ma aka kawo kuɗi daga makka aka fanshe shi to ragowan kuma waɗanda su ba su da wanda za su fanshe su kuma su ba su kai laifin da za a kashe su ba ga su a hannu tsuru tsuru sai aka shawarci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga wasu su taron su ma sun rasa wanda zai fanshe su ya za a yi da su annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya ce to wanda ya iya karatu da rubutu ya koyawa wato ɗaya ko biyu daga cikin ’ya'yan Madina karatu da rubutu a bakacin wannan wato fansa ta ransa, Saboda wannan ruwaya duk da malamai sun za'afa isnadin ta to amma dai a cikin Zadul Ma'ad Ibn Qayyim ya kawo ta kuma masu tahqiqin littafin su Sheikh Sha'ib arnaout sun faɗi bayanin da Hafiz Ibn Hajar Asqalani ya akan wannan ruwaya cewa akwai wani mutum a cikin isnadin wanda ruwayarsa ba ta da ƙarfi ita ta nuna cewa ko kuma wannan ruwaya ibnu qayyim yace tana nuna muhimmancin ilimi a addinin musulunci kuma za a iya fansan mutum da aiki wato mutum zai iya fansar kansa ta hanyar wani aiki kamar da ya nan mutane kafare suka fanshi kansu ta hanyar wato ainihin koyawa ‘ya'yan Madina ko yaran Madina karatu, wannan karatu da suka koyar da ‘ya'yan Madina shine fansa ga rayukansu, wato shi yake daidai da ransu. Ga wannan ya nuna yadda addinin Musulunci ya bawa ilimi mahimmanci da kuma yadda ya ɗauki ilimi da daraja da martaba da kuma yadda yake ziga musulmi su yi karatu musamman karatun addini da kuma karatun zamani wanda da su ne ake iya mallakar duniya in ka san addininka kana yin sa daidai Allah zai yarda da kai in ka san duniyarka kuma zaka iya mallakar duniyar yadda zaka iya juya ta kai amfani da ita wajen taimakawa addinin musulunci to bayan wannan nasara da aka samu da kuma fansa da aka ɗora waɗannan mutane suka biya annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura masu yin bushara da akwai Abdullahi bin Rawaha da kuma Zaidu bin Harisa. Waɗannan mutane guda biyu sai aka tura su je su yi wa mutanen Madina bishara cewa an gama yaƙin Badar lafiya, kuma an ci nasara adadin ko musulmin da suka yi shahada kaɗan ne, su kuma kafirai an kashe saba'in an kama saba'in, sannan kuma ga annabin nan sallallahu alaihi wasallama ya tunkaro gida. Wato wannan yana nuna mana muhimmancin alheri ya zo a tura ɗan bishara. kuma annabi sallallahu alaihi wa ya umarni in mutum ya zo maka da bishara ka bashi tukuici wani abin alheri ya samu haka zo aka gaya ma ka faɗi kai sujjada godiya guda ɗaya sannan kuma wanda ya zo da labarin ka bashi tukuici na wannan bishara da ya zo maka da ita ta alheri to ana dawowa ɗin nan ne wato Usama bin Zaid yake ba da labari cewa su sun dawo daga yaƙi mu kuma mun dawo daga binne ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wa ruƙayya da Allah ya mata cikawa. So da Sayyidina Usman bai samu damar zuwa yaƙin Badar ba, saboda ya tsaya ya shagala da jinyar ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ruƙayya wanda Allah ya mata cikawa a wajen wato wannan abu da ya faru, don haka sai aka zama an zo kuma gida an tarar da wannan rasuwa babba, wanda a cikin fiƙihu sira Sheikh Albani ya inganta isnadin wannan wato ainihin bayani da aka yi na rasuwar ‘yar annabi sallallahu Alaihi wasallama ruƙayya bayan dawo dawowarsu daga Badar. To larabawa sun yi mamakin wato yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu wannan gagaruman nasara a yakin badar kuma wannan abu ya daɗa fito da gwamnatin musulunci ya daɗa nuna kwarjininta kuma ta ƙara samun burin ƙasa a ɓangaren siyasa da tattalin arziki da zamantakewa kuma da waɗanda suke tsammanin musulunci za su iya zuwa hammadina su taka shi su karya ganin nasarar da musulmi suka samu a Badar ya sa wannan mafarki sun daina shi sannan wannan nasara ta badar ta wato ainihin warkarwa da musulmi abubuwa da yawa da suke damunsu ko babban makiyin da suka fi jin tsoro suka fi razana da shi su ne ‘yan uwansu na maka wanda suka kwashe shekara goma sha uku suna azabtar da musulmi ba dare ba rana wanda suka fi kowa gaya wa musulunci baƙan magana suka fi kowa zaluntar musulmi suka fi kowa cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama faɗuwarsu a ƙasa ga sun zama gawa wannan ya faranta wa al'ummar musulmi rai don haka ka suranta duk wani farin ciki da za ka iya ji, sahabbai sun ji fiye da haka lokacin da suka samu wannan nasara. Zaka mutanen Madina suka fito suka tara annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai cikin farin ciki da murna, ɗauke da ganima da kuma nasara da aka samu da kuma wato ainihin karya maƙiya musulunci. Kowa ya zo ya zauna ya ta ba da labari, musamman waɗanda suka yi nasarar kashe wasu manyan shahararrun kafirai da suka shahara wanda labarinsu ya game ko ina a duniya a lokacin cewa su suka fi kowa gaba da annabi yau ga matasa sun je sun zubar da su a ƙasa wannan ya faranta wa al'ummar musulmi rai kuma ya daɗa sawa gwamnatin musulunci ta Madina kwarjini kuma ya ƙara wa musulmi burin ƙasa a tattalin arziki da siyasa da zamantakewa kamar da muka yi bayani. To bayan Badar abubuwa da dama sun faffaru waɗanda suka zama ɗori a kan wato yaƙin Badar ɗin, kamar abubuwan da aka yi na gazuwar karkaratul kudur da kuma gazuwatu sawiq kamar gazwatu ziam, kamar gazwatu bani kainuka kamar gazwatu baharan kamar gazwatu karada, da kuma kashe ka abin ashraf duk a wannan tsakani kamar da imamul bukhari wato hadisin sa to bayan wannan hare-hare da aka yi ta yi tsakanin wato al'ummar musulmi da ‘yan yaƙuƙuwa ƙanana, wanda muka yi bayanin su gashi sun kai kusan guda shida a tsakanin Badar, sai kuma Abu Sufyan ya nema daga mutanen Makka cewa wannan dukiya tasu da ta kuɓuta wacce ba a yi kama ta abadar ba, su bar ribar da uwar gaba ɗaya ko su ba da ribar gabaki ɗaya a yi amfani da ita, a sake shirya wata gagarumar rindina, wata gagarumar bataliya, kuma a ɗebo sojojin haya, a zuba su a ciki kuma a gayyato ƙabilu daban-daban a haɗa wata makikiyar rindina, wacce za a je a ɗauko fansar abin da ya faru a Badar. da haka suka yi ta yin shiri suka ta yin shiri ba dare ba rana suna ta neman taimako daga abokansu daga kabilu na kusa da su da na nesa kowa ana neman shawararsa da gudunmawarsa da taimakonsa na kuɗi ko na soja har ta kai abin ya shiga har cikin Afirka don sun gayyato wato mutanen Habasha da kuma wasu mutane da sauran kabilu na Larabawa suka ta yin sulhu da waɗanda suka faɗa da su a da domin a ba su dama har mata ma waɗanda aka kashe musu iyaye A kashe musu maza aka kashe musu ‘yan uwa a Badar, an hana su yin kuka a Makka aka ce kasi kuka su bari sai an ɗauki fansa tukunna sun shiga cikin baƙaƙen kaya. Abu Sufyan shi ne wato <clears throat> ya jagoranci haɗa wannan makikiyar rindina. Kuma bayan sun gama shirye-shiryen haɗa wannan rindina wacce za su yakin Uhud da ita wanda aka ɗau shekara guda da wata ɗaya ana shirya wannan rindina. Domin an yi yaƙin Badar a watan Ramadan. In watan Ramadan ya kewayo shekara ɗaya kenan to sai kuma a cikin watan shawwal ne aka yakin Uhud wanda kun ga shekara ɗaya kenan da wata ɗaya cur wanda shine ruwayoyi ingatattu suka yi bayani cewa sun yi wannan shirye-shirye kuma Abu Sufyan kafin a fito yakin Uhud ya yi ta sanarwa ko ya yi ta tura ‘yan yaɗa jita-jita don su je su razana musulmi a Madina, kamar a je a ce musu, wato, haƙiƙa taro na mutane sun yi taron dangi za su zo su rugurguza ku ku ji tsoro ku razana ku miƙa wuya ku yi suranda wannan duk dabara ce ta yaƙi kamar yadda ake mana yanzu a kafafen watsa labarai in mutum yana yawan sauraron kafafen watsa labarai musamman waɗanda ba na musulmi ba wanda dama musulmin ba su da kafafen watsa labarai nasu mai zaman kansu mai cin kashin kansa duka labaran fifigo shi ake yi daga bangurare da ba dama to zaka ga labaran suna tsorata ka suna razana ka suna firgita ka in mu muka samu nasara sai a juye nasarar in kuma akan mu aka samu nasara an dinga kuzuzuta ta har sai wato an raunata mai sauraron labaran wanda kullun labarin da aka kashe musulmi shi yafi yawa ba wanda su suka kashe ba labarin da ba a samu nasara ba shi yafi yawa ba wanda aka samu nasara ba gaskiya a juya ta ta koma ƙarya ƙarya a juya ta ta koma gaskiya abin da ke nesa a matso da shi kusa a ta kuzuzuta shi wanda yake kusa kuma a mai da shi nesa a ta kuzuzuta shi abubuwan da ba daidai ba a juya su a ce su ne daidai abubuwan kuma da suke daidai a juya su a ce shine ba daidai ba wannan shi yake nuna mana mahimmancin kafafen watsa labarai ga al'ummar musulmi musamman jarida da rediyo da talabishin da kuma ainihin wato sauran abubuwa waɗanda ake amfani da su domin isar da saƙo musamman su zama wato suna da tashar su a sararin samaniya wacce za a dinga kamawa sannan suna da website ɗinsu na intanet da suke bayanin kansu kuma suke kare kansu kuma suke addinin addininsu idan musulmi suka yi sakaci da waɗannan abubuwa ba su yi ƙarfi a ciki ba to lalle za mu sha wahala domin yanzu yaƙin duniya kafin a zo na makami an fi yin na kafafen watsa labarai kuma sai a ci ku da yaƙi ta kafafen watsa labarai ba tare da kun sani ba domin nan ne ake yin algazuwar fikiri yaƙin tunani a yaƙi tunaninka a canza ka a sana'anta ka kuma ta hanyar nan ake transfer ɗin al'adu daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa daga addinin wata ƙasa zuwa wata ƙasa daga kuma tsorata wasa ta ƙasa da ƙarfin wata ƙasa duk ta kafafen watsa labarai ake yi haka mallaka kafafen watsa labarai muhimmin al'amari ne wanda yake da mahimmanci ga al'ummar musulmi to shiri yayi nisa na kafirai duk wannan shiri da suke yi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama bai samu cikakken labari ba don haka daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji jita jita ta yi yawa ana ta yaɗa cewa ga shirin da ake a maka sai ya tura shi ma waɗanda za su je su yi masa bincike su gano haƙiƙanin labarin da ake faɗa na cewa ƙwarai shawa suna nan suna haɗa makekiyar rindina domin su zo su yaƙe shi haka ne ko ba haka ba ne. Su da haka masu kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama labari suka yi bincike na ƙwaƙwaf kuma suka samo haƙiƙanin ingantaccen labari. Wanda wannan yana daga cikin bambancin abin da musulmi ya suka bambanta da shi da sauran al'umma shine komai sai sun bi diddiginsa sun tabbatar da ingancinsa kafin su yaɗa shi. domin wannan yana daga cikin abin da wato yake tsari na addinin musulunci kada ka yaɗa jita-jita ko ƙarya ko zato ko abin da ba a da tabbas a kansa to wannan shi ne a hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi domin tabbatar da ingantaccen labari game da abin da shawa suke shiryawa na zuwa su yaƙe shi da wannan makekiyar runduna tasu wacce ta haɗa wato mutane masu tarin yawa da kuma ƙabilu daban-daban sannan an kashe mata miliyoyin kuɗi domin a zo a kace-kace da Madina a ɗauki fansar abin da ya faru a Badar. To nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi inda muka kwana akan shirye-shirye da abubuwan da suka biyo bayan Badar kafin yaƙin Uhudu, wanda shi yaƙin Uhudu shi ne wato yaƙi na biyu mafi girma bayan waɗancan ƙananan yaƙuƙuwa da aka yi guda bakwai ko shida da kashe kuma wancan babban maƙiyin Allah wato ainihin Ka'ab bin Ashraf wanda ya ta amfani da dukiyarsa yana ziga larabawa, yana sa mawaƙa suna yin waƙoƙi suna cin mutuncin musulunci, yana kuma bayar da taimakonsa na kuɗi da kuma ziga mutane masu sari kanoƙe da kuma ‘yan ta'adda yana ba su kuɗi har su kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama da abin ya tsanani. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara sahabbai ya ce a cikin ku wa zai kashe wancan maƙiyin Allah wanda ya dame mu. Ɗaya daga cikin sahabbai wanda ake kiransa Muhammad bin Maslama da mutum huɗu tare da shi suka haɗa rindina suka je suka kashe shi kamar yadda kissa tana nan doguwa a cikin sahihul bukhari na yadda aka kashe shin da dabarun da aka ba aka kashe shi nan za mu tsaya sai kuma wani makon Allah ya kai mu a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi mai ɗaukan mana wannan shiri shi ta ce wato malama Hassana shugaban wannan shiri shine Umar Sa'idu Tudun Wada ni mai gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa sai mun haɗu a wani mako wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh